نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله a yau muna yammaci na juma'a 24 ga watan ramadan shekara ta 1434 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace da biyu ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya darasinmu na jiya mun tsaya karshen aya ta 43 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta 44 fadin Allah madaukakin sarki inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur kuma ina jin wannan shine darasin mu na shida a cikin sura ko na bakwai bismillah inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur من Allah madaukakin sarki ya ce inna an zallar taurata lallai mu muka saukar da littafin attaura ga annabi musa alaihi salam fi hudan wa nur a cikin littafin attaura akwai shari'a kuma a cikin littafin attaura akwai haske ma'ana littafi ne wanda inda ma'abutansa sun bi shi to za su shiryu kuma inda sun bi shi zai haskaka musu turbar rayuwa duniyarsu da lahirarsu domin littafi ne cikinsa akwai shirya sannan kuma cikinsa akwai haske Allah ya ce ya hukumu bi hannabiyuna alladhina aslamu annabawa waɗanda suka miƙa wuya ga Allah sun yi hukunci da attaura dan a tabbatar maka da shiriyarta dan kuma a tabbatar maka da haskenta lillazina hadu sun yi hukunci da ita ga waɗanda suka bi addinin yahudanci a lokacin da addinin yake ci a lokacin da Allah madaukakin sarki bai soke yin aiki da shi ba war rabbaniyuna haka nan ma mutanen kwarai cikin salihan bayi waɗanda su ba annabawa ba duk sun yi hukunci da attaura wal ahbar haka manya-manyan malaman yahudawa waɗanda suke na Allah su ma sun yi hukunci da attaura bi mastuhfizu min kitabillah sakamakon amanar da aka ba su ta su kula da littafin Allah littafin Allah anan shine dai at taurat din wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance masu shaida akan haka sun kasance masu lura akan haka fala takshawun nas kada ku ji tsoron mutane wakshawni ni kadai za ku ji tsoro inji Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku siyar da ayoyina da kuɗi ɗan kankani wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun waɗannan su ne kafirai wannan aya tana nuna mana gaskatuwar at-taura a matsayin littafin Allah kamar yadda mu da mun yi imani da haka qur'ani ya gaskata mana haka qur'ani ya yadda da littattafan da suka gabace shi kamar at-taura kamar linjila kamar zabura domin diya ambace su a cikinsa da cewa littattafan Allah ne da kuma bayanin kowane annabi da aka bashi kowanne daga ciki ya faɗi attaura littafi ce ta annabi Musa da dan uwansa Haruna ya faɗi linjila littafi ne na annabi Isa ya faɗi zabura littafi ce ta annabi Dawud alaihi salatu wassalam to anan sai Allah madaukakin sarki ya ce da attaura fiha hudan wa nur cikin akwai shari'a akwai haske malamai suka ce wannan ke nuna da attaura da linjila duk ɗaya suke darajar su ɗaya ce a wajen Allah domin littattafan Allah wasu sun fi wasu ƙur'ani ya fi dukkaninsu kamar yadda ayoyi za su nuna a nan gaba waɗansunsu kuma sa'annun wasu ne daidai da daidai babu fifiko a tsakaninsu kamar attaura da linjila babu abin da ɗaya tafi ɗayan da shi duk yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta attaura irin waɗannan sifofin kuma da su ya siffanta linjila a cikin ƙur'ani a nan an ce da taura fiha hudan wa nur cikinta akwai shari'a akwai haske kuma da aka zo batun linjila dangane da sha'anin annabi isa wa atainahu injila fihi hudan wa nur mun ba shi linjila ita ma cikinta akwai hudan kuma cikinta akwai annur shi yasa ma da taura da linjila duk na mutane ɗaya ne duk na al'umma ɗaya ne su ne banu isra'il annabi musa wajensu ya zo da littafin attaura da ya tafi kuma annabi isa ya sake biyo bayansa da littafin linjila shi ya sa ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum zo dan in halatta muku wani abin da da an haramta muku mana a cikin attaura da an haramta musu wasu abubuwa amma linjila sai ta zo da sauƙaƙawa shi sa malamai suka ce za a raba manzancin annabi musa da annabi isa gida biyu attaura ta ɗauki kaso hamsin linjila ta ɗauki kaso hamsin annabi musa ya zo da kaso hamsin ɗin farko isa kuma ya zo da kaso hamsin ɗin ƙarshe don haka a taura da linjila dukkaninsu littattafan allah ne kuma cikinsu akwai haske kuma akwai shirya da wannan zaka gane ƙur'ani ya fi su su ce aka yi fiha hudan wa nur cikinsu akwai shirya akwai haske ba dukansu ne shirya ba ba dukansu ne hasken ba a ciki akwai shirya a ciki akwai haske amma shi kur'ani qur'ani ga baki ɗayansa ne shari'a alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan baki ɗayansa ne shari'a ba wani kaso nasa da zaka ce wani bangare shari'a wani bangare kuma wani abin na daban to sannan qur'ani baki ɗayansa ne haske wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran kaga ba fihi nur ba a ja'alnahu nuran dukkan haske ne shi yasa yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kasiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kaseer qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه qur'ani baki ɗayansa ne haske baki ɗayansa ne shirya amma a taura wani bangaren ta haske wani bangaren ta shirya inda yake haske daban da inda kuma yake shirya duk da waɗansu malamai suka ce haske ɗaya ne da shirya domin dukkan shirya haske ce kuma dukkanin haske shirya ne to amma dai sai Allah ya nuna cewa ba duka ba fiha hudan wa nur da bambanci da kuma hudan da kuma nur Allah ya ce ya hukumu bihan nabiyyun allazina aslamu annabawan da suka miƙa wuya ga Allah sun yi hukunci da attaura tsakanin annabi Musa zuwa annabi Isa annabi dubu aka yi kuma dukkaninsu da attaura suke bayani da attaura suke hukunci da attaura suke bautawa Allah da attaura suke wa'azi da annabi Musa ya wuce sai Allah ya rinka tayar da annabawa suke daɗa yi wa bani Isra'ilawa wa'azi da tunatarwa amma kowanne ya zo ba da sabon littafi zai zo ba zai zo dai ya ce wannan dai a taura ita na zo in jaddada muku wannan dai a taura ita na zo in sake tunatar da ku ita bayanan da dai musa ya muku su na zo dai in sake kwankwasa zukatanku da su shine ya hukumu bi hannabiyun annabawa suna yin hukunci da ita cikin waɗannan annabawa guda dubu a nan aka samu annabi yusha wanda shine na farkonsu a nan aka samu annabi dawud wanda ya biyo bayansu domin dawud an yi shi ne bayan shuɗewar annabi musa alaihi salam tunda allah madaukakin sarki cikin suratul baqara ya nuna cewa bayan shuɗewar annabi musa aka samu dawud alam tara ilal mala'i min bani isra'il min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'athana malikan نقاتل fi سبيل الله قال هل in kutiba كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا kaga duk wannan abu ne wanda ya faru bayan annabi Musa ya tafi a can karshe sai Allah ya ce wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ma'ana annabi Dawud shi ma ya zo bayan annabi Musa to sai dai shi annabi Dawud ya zo da littafin Zabura akwai ɗansa Sulaiman ya biyo bayansa to haka nan annabawa suka yi ta biyowa thumma arsalna rusulana tatra muka yi ta turo da manzanninmu wani na bi ma wani suka yi ta gargadin mutane suka yi ta musu wa'azi da kuma littafin attaura taura shine ma'anar ya yahkumu bihan nabiyuna allazina aslamu kalmar annabiyuna allazina aslamu annabawan da suka miƙa wuya ga Allah suka musulunta malamai suka ce wannan yabo ne kila wani ya ji abin bambarafai wai an ce da namiji hajara ya ji an ce annabawa kuma wai sun musulunta sai ka ji kamar ba wani abu bane ba sabo karka ɗauka musuluntar su irin taka ta kila sai da aka ja in ja da kai aka sha daga da kai aka faɗa ka faɗa da ƙyar sannan kuma ka zo ka miƙa wuya su ba haka musulunta su take ba su kam kai tsaye suka miƙa wa Allah lokacin da ya taya musu kamar annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin babu ja kuma daman ubangiji ya yi umarni ga bayan cewa su musulunta su miƙa wuya su ba wa Allah wuka da nama wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu su da ka annabawa sun miƙa wuya annabiyun allazina aslamu annabawan da suka miƙa wuya ga Allah da haka malamai suka ce kalmar allazina aslamu sifa ce ta annabiyun kuma yabo ake nufi da ita dan a nuna maka annabawa sun miƙa wuya ga Allah ba sa ja'in ja da shi ba sa shakka cikin al'amarinsa lillazina hadu ga waɗanda suka ba addinin yahudawa wal ahbar da kuma ahbar ahbar jam'i ne na hibir akan ce hibir da yi wa ha'un kasra kuma akan ce habar da yi wa ha'un din fatha suka ce kalmar hibiru ta fi fasaha da kisra sama da kace habaru kuma abinda ake nufi shine gwanin sanin ilimi wanda ya goge ya yi zurfi cikin sanin ilimi shi ake kira da suna hibir ko a ce da shi habar domin asalin kalmar hibru daga at-tahbiru ne at-tahbiru shine at-tahsin da kai na aka ce ahbar ana nufin alladhina yuhassinuna al-ilm waɗanda suka san ilimi suka yi fice a cikinsa kuma suke kyautata shi to irin waɗannan su Allah madaukakin sarki yake yabo cewa su ma sun yi hukunci da attaura sai Allah ya ce bi mastufi min kitabillah yau da ban ba mamaki su kan su aka ba su amanar rukon littafin Allah din wannan littafin Allah shine at-taura domin da shi ake magana inna anzalna at-taura bima stuhfizu min kitabillah da haka kitabullah shine at-taura malamai suka ce wannan ma zai dada nuna maka darajar qur'ani da at-taura da linjila Allah bai ce zai kare su ba littattafansa ne amma bai ce zai kare su ba sai danka wa mutane cewa ku rike ku kare malaman yahudawa su aka ce su kare taura malaman nasara aka ce su rike amanar linjila su kare ta amma shi ko qur'ani sai Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan littafin mu kuma za mu tsare shi da kanmu a taura ma Allah ne ya saukar da ita ya ce inna anzalna taura amma bai ce ba wa inna laha lahafizun sai ya ce bi mastuhfizu min kitabillah mun ba wa masu su su rike kayan su da kansu to shi yasa zaka ji an ce a taura littafin Allah linjila littafin Allah qur'ani littafin Allah amma sai a ce maka wancan an caccanja shi wannan kuma ba zai canji ba saboda wancan mutane aka ce su rike rikon mutum kuwa yana da rauni akwai rikon sakainar kashi a ciki duk yadda jagorancin ka ya kai da dagewarka da cijewarka ai za ka yi bacci za ka yi rashin lafiya watan wata rana ma za ka mutu to kaga mutum gani kuma duk ya kare amma shi ku Allah idan ya ce zai kare zai tsare to shi fa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi baya kama shi ballantana ya bacci baya gajiya wa huwa hayyul la yamutu shi rayayye ne wanda baya mutuwa subhanahu wata'ala to kaga tsaren Allah da tsaren mutum ba zai zama ɗaya ba da haka da wannan qur'ani ya fifita ya samu daraja akan sauran littattafai to malamai sai suke cewa waɗannan al'ahbar da Allah ya ce ya ba su rukun littafin attaura shin sun rike daman dai ko za su rike tunda mutane ne za a samu rauni rukun su ba zai kai ya rukon Allah ba da haka ba zai taɓa yiwuwa ka haɗa littattafansu ba da kuma alƙur'ani dan suna su suke rike kayan su ƙur'ani kuma shi Allah ke rike shi shi yake lura da shi to amma wai duk da hakan ma tukun ruban da aka ba su sun rike da kyau amsa ita ce ba su rike ba ayoyi da yawa na ƙur'ani sun nuna cewa ba su rike ba sun ci amana ubangiji ya ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون daga cikin su akwai waɗanda suka rubuta ayoyin bogi sai su rinka rera su da baki in sun zo karatu kai ka ɗauka ayoyin gasken ne dan ka ɗauka na gasken ne amma ba na gasken ba ne kai har ma za su fito su ce maka ai wannan ma ta Allah ce amma ba ta Allah ba ce suna faɗa wa Allah ƙarya alhalin suna sani a wata yare ce fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi mai thumma na haza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta ayoyin ƙarya da hannunsu su saka cikin littafin Allah don su samu ɗan kuɗi kalilan kuma su ce wannan na Allah ɗin ne alhalin kuma ba na Allah bane ba azaba ta tabbas ta gare su sakamakon abin da hannunsu ya rubuta azaba ta tabbata gare su sakamakon abin da suka samu na kuɗi ta wannan hanya to kaga duk wannan cin amana ce ta littafin da Allah ya ba su yace su rike ba su rike ba a wata ayar yace kul man anzala kitaban alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan ta taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna katiran kul kace da su man anzala kitab allazi ja'a bihi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi amsa shine Allah taj'alunahu qaradisa wanda kuke rubuta shi akan takaddu tubudunaha wa takuna kathira wani ku bayyanar wani kuma ku boye in bai muku daidai da son zuciyarku ba wa wallimtum ma lam ta'lamu antum la aba'ukum wa aba'ukum aka sanar da ku abinda ba baku sani ba ta hanyar littafin ku da iyayenku in sun baka amsa Allah za su ce in ma ba su baka ba kulillahu kai ka ce musu Allah ne kun mazarhum fi qawlihim yal'abun sannan ka kyale su cikin dimuwarsu suna rudani to da haka wannan sai ya nuna cewa amanar da Allah ya ba su ta su rike littafin su sun ci wannan amana bi masu fi min kitabillah sakamakon amanar rukan littafin Allah da aka danka musu wa kanu alaihi shuhada kuma su sun kasance shaidu akan cewa hakan ta faru Allah ya danka musu amana su kula da littafin su amma ba su kula da shi ba to kaga ko maciyin amana ba abin a ji tsoro bane ba maciyin amana ba abin a girmama bane ba maciyin amana ba abin a ɗauki kwaikwayon rayuwa tattare da shi bane ba da haka me ke burge ka bai gaba yahude me ke ɗaukar hankalinka game da nasara me yasa har wata ran kake cewa masu amana arni ya fi musulmi amana ta yaya ƙarya ne ubangiji ya ce maha'inta ne ya ba su amana sun ci tsammanin ka Allah ya ba su amana su ci kai sai ka ba su su rike sun fi tsoron ka sama da Allah shi yasa Allah ce fala takshawhum ko fala takshawun nas kada ku ji tsoron mutane ya ku musulmi domin duk wata al'umma da Allah madaukakin sarki ya so ya girmama ku ko al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yasa sai da ta gabata ta rawa kuka ga takunta sai kuma kuka zo a ƙarshe don ku ga inda suka yi rawa suka dace da inda suka yi kuskure inda suka yi suka dace sai ku yi don kuma ku samu dace inda suka kuskure ku kuma sai ku saba musu sai ku yi abin da yake na daidai da ka fala ta kashe nas kada ku ji tsoron mutane wa shauni ni kadai za ku ji tsoro wala tashtaru bi ayati samanan kalila. kada ku siyar da ayoyin Allah da kuɗi dan kaɗan dan wani abu da za ka samu na duniya ka ɓoye gaskiya dan wani matsayi da kake nema ka canja wa Qur'ani fassara dan tsoron wani mahaluki wani dan adam ya yana maka wata barazana ka canja littafin Allah ka yi fassara dan ta dace da son zuciyarsa in kai haka ka ha'inci kanka ka cuci kanka dan adam ba abin da zai iya maka in kura tana maganin zawo wa kanta idan wata barazana yake da ita ya tsare kansa daga abin da ke samun sa na yau da gobe na musibin rayuwa idan wata ɗaukaka ce ya bawa kansa kai har da kake fatan samun a wajensa sakamakon haka haka ke neman kai faɗa da ubangiji da haka wala tashtaru bi ayati samanin qalila kada ku sayar da na da kuɗi dan kaɗan malamai suka ce a nan an ce kuɗi dan kaɗan ba wai ana nufin in an baka da yawa kuma ka sayar ba a'a sai dan a nuna maka cewa duk abin da zaka samu sakamakon ɓoye gaskiya to komin yawan saka kaɗan ne dan zai ƙare ita ko gaskiya tana nan ba a taba cewa wani gaskiyarka ta kare sai dai a ce ƙaryarka ta kare da ka karya ko mun yawanta tana karewa amma gaskiya ko mun kankanta ta miya ce domin menene gaskiya Allah shine gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil Allah shine gaskiya dan haka gaskiya tana da gata gaskiya ba ta karewa da haka duk abin da za a baka dan ka ɓoye gaskiya duk abin da za a baka dan ka canja gaskiya ko mun yawan sa kaɗan ne idan ka hada da ladan da zaka je ka tarar na lahira da fada da zaka samu a wajen ubangiji wanda wannan dawwamammiya ce ba za ta kare ba wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun lalle waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba su ne kafirai na'am وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن نعم. والسن Allah ya ce wa katabna alaihim fiha mun rubuta musu a cikinta ana nufin su yahudawa kuma a cikin littafin attaura muka ce da su annan nafsa bin nafs duk wanda ya kashe rai a kashe shi rai daidai take da rai wal aina bil ain haka nan muka ce duk wanda ya cire idon wani a cire masa nasa domin ido daidai yake da ido wal anfa bil am duk wanda ya cizge hancin dan uwansa shi ma a cizge masa nasa domin hanci daidai yake da hanci wal ubuna bil haka muka ce da su kunne daidai yake da kunne duk wanda ya yanke kunnen dan uwansa shi ma a yanke masa kunnensa wasinna bis sinni muka ce da su duk wanda ya cire haƙorin dan uwansa shi ma a cire masa nasa domin haƙori bai fi haƙori ba wal juruha qisas sauran raunuka ayi kisasi Allah ya ce manta tasaddaqa bihi amma wanda kuma aka yi masa laifi sai ya ce ya yafi aka cire masa ido sai ya ce ya yafi ko aka cizge masa kunne ya ce ya haƙura ko aka cire masa haƙori ya ce tafi na yafe maka fa kafuwar kafaratullah wannan abin da ya yi sai ya sa Allah shi ma ya kankare masa zunubansa wadansu malamai suka ce a abin da ake nufi da famanta saddaka bihi wanda yi wa ɗan'uwansa uwansa rauni sai aka ce da shi biya wannan raunin da kai masa ya sha wahala kaza da kaza da kaza ta magani aka yi maka totalin kudin abin da ya kashe wannan idan ya kasance ba gabar gaba ɗaya ka cire masa ba kenan a a rauni kai masa to nan ba wai cire maka gabar za a yi ko kuma a ce a yi maka irin yadda kai masa ba matukar abin ya kasance yana da haɗari domin malamai suka ce idan aka cire ido gaba ɗaya to a nan ne ake yin kisasi shi ma wanda ya cire a cire masa nasa idan baki ɗaya amma mutum ne ya maru wani da ya mare shi bai cire masa kwaya idan ba amma sai ya raunata masa idan sai ya zama yanzu idan nasa yana da raunin gani to kaga irin nan ba a cewa shi ma ya zo ya kwada masa mari dan idansa shi ma ya samu raunin gani zai iya marinsa ya zama shi ya watsake marin bai raunata masa ido ba kaga har yanzu bai rama ba an gane ko zai kuma iya marinsa shi kuma gaba ɗaya ya cire masa kwaya idan to kaga shi kuma ya cuce shi to a irin wannan yanayi idan ba gaba gaba ɗaya aka cire wa mutum ba raunata ta aka yi to sai Allah madaukakin sarki ya ce anan sai dai a zo a yi hukuma kamar yadda malaman fiqh suke faɗa hukuma shine inda a ce idan gaba ɗaya ya cire to akwai diya ta cikakken mutum domin ido nan da kuke gani kamar a matsayin mutum yake shi yasa ma wani lokaci akan ce da shi insan mutum kamar yadda akan ce da mutum mutum ido ma akan ce da shi mutum to da haka diyar ido in ka cire wa mutum shine ka bashi cikakkiyar diyar mutum to amma da baka cire ta duka ba idan ba duka ya fita ba a'a raunata masa gani kai to nan sai a kimanta a gani yaya raunin ganin da kai masa yaya illar da kai masa yaya yadda raunin ya samu idan nasa to nan sai a kimanta a gani shin raƙumi hamsin zaka bashi ashirin to idan aka ce ga abin da zaka bashi sai ka ɗauka ka bashi fa huwa kaffaratullah wannan ya zame maka kaffara kai ɗin kanka a lahira Allah ba zai tuhumce ka da wannan laifin ba tunda ka riga ka yi hukuma ka riga ka biya shi wani bangare na ta'adin da kai masa an gane ko to da haka waɗansu malaman suka ce kafaratul lahu ay majru ko kafaratul lahu ay aljari ya zama kafara ga shi wanda ya yafe idan muka ɗauka ya biya ake magana ko ya zama kafara ga shi wanda ya biya domin a lahira Allah ba zai tuhumce shi ba duk abin da mutum ya yi na laifi in ya kama a yi masa hadi sai aka yi masa hadi a nan duniya to a lahira Allah ba zai daga magana ba faman saddaka bihi fa huwa kafaratul lahu duk wanda ya riga ya biya diyyar da ta kama shi ta jinin dan uwansa da ya zubar ko ta gaba da ya raunata masa daga cikin gaban jiki fa huwa kafaratul lahu wannan ya zama kafara a gare shi a lahira Allah ba zai tuhume shi ba wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ka humuz zalimun waɗannan sune azzalimai malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa waɗannan abubuwan da aka ambata duk haka suke a cikin at-taura at-taura ita ce littafin wa littafin yahudawa hatta a cikin littafin yahudawa duk wanda ya kashe rai kashe shi za a yi annabsu bin nafs hatta a cikin littafin yahudawa duk wanda ya cire idan wani idansa za a cire wal aina bil ain haka nan wal anfa bil anfi wal udhna bil was sinna bis sin ta wannan fuska malamai suka ce da mu da su duk ɗaya ne duk wani bai yahude da zai zo ya wa musulmi karan tsaye a yau ya ce sun ce a kashe mutum in yayi kisa ko a yanke masa hannu ko a cire masa kwaye ido dan ya cire idon wani ai wannan danna hankin dan adam ne to ko dai jahilin ba yahude ne ko kuma ya sani takalar fada ce amma shi ma a su haka yake wa na alaihim fiha anna nafsa bil nafsi wal ayna bil ayn wal har zuwa karshe da haka malamai suka ce wannan ayar ta shafe mu ta shafe su duk da cewa aya ce a cikin attaura amma mu ba muna aiki da hakan bane dan tasu sai dan mu ma muna da tamu wace ce tamu ta gabata a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri daidai da an nafsu bin nafsi wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan shine faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu da muna da tamu suna da tasu amma dai yadda tamun ta faɗa haka tasun ta fada duk babu bambanci ta wannan fuskar shari'ar mu ta dace da shari'ar su a wajen yahudawa wanda ya kashe rai a kashe shi a addinin musulunci wanda ya kashe rai a kashe shi a wajen yahudawa wanda ya cire ido a cire masa ido a addinin musulunci wanda ya cire ido a cire masa ido da haka kaga babu wani abu da bai bude zai yi wa musulunci inkari anan sai dai in ya raina maka wayo ya san baka san addinin ka ba to anan ne sai ya wasa da hankalinka ce ku ai musulmi kun ce kaza kaza saboda kai ma baka fahimci musuluncin ba ballanta naka ce ai ƙarya kake kai ma a yahudanci kaza amma dai yadda hukuncin yake duk ɗaya ne namu da kuma nasu da haka Allah madaukakin sarki ya ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lahu wanda kuma ya yafe wa dan uwansa to shi ma zai zame masa kafara ko kuma wanda ya biya ɗan uwansa diya to wannan shi kuma ya zame masa kafara a wajen Allah to sai dai malamai sukan taso da wata matsala karkashin wannan ayar aya ta ce annafsu bin nafsi rai da rai a can an ce alhuru bil hurri da da da to shin wannan yana nuna kenan idan mutane da yawa suka taru suka kashe mutum ba za a kashe su ba tunda rai da rai aka ce wasu da yawa daga cikin sahabbai sun fahimci wannan amma dai jumhurin sahabbai sun saba musu kuma sun gyara musu wannan fahimtar tasu da yawa ma sun dawo daga kanta cewa idan mutum goma suka kashe mutum daya ba za a kashe su ba mutum biyu ma suka kashe mutum daya ba za a kashe su ba tunda aya ta ta yi annabsu bin nafsi rai da rai to kaga nan kuwa sai dai a ce annabsu bin nufus mutum goma sun kashe mutum daya a tare a ce duk a kashe su kaga an yi annabsu bin nufus kenan ba annabsu bin nafsi ba ko nafsu bil anfusi ba nafsu bin nafsi ba to amma dai kamar yadda muka gabatar a darussan da suka shuɗe ko mutum miliyan suka kashe mutum ɗaya duka ake kashe su shi yasa ma malamai sukan kawo wata kissa dan su nuna albarkar ilimin magabata suka ce akwai wani malami mai kokarin wa'azi amma sai dai bai shi da yawan ilimi kada abin da ya karanta littafin ahalari da aka yi shiga ƙauyuka yana ta wa'azi yana koya mutane tsarki da alwala da sallah to wata rana wai sai aka yi faɗa a garin wasu suka taru suka kashe mutum ɗaya sai aka ce to a zo a je wajen malam mai ahalari a jishin a cikin ahalari akwai wannan hukuncin kaga wannan yana daga cikin manya manyan hukunci ba kananan littattafai zaka same shi ba sai masu zurfi domin duk hukuncin da ya kai haddi to wannan ba a samun sa a kasa kasa sai can a sama sama cikin ilimi mai zurfi karatu mai zurfi to amma da yake Allah madaukakin sarki ya shi hasken ilimi da hasken fahimta da aka ce da shi malam ya za a yi ga mutane da yawa sun taru sun kashe mutum ɗaya sai ce to malam mai ahlari dai ya ce idza ayyanatin najasatu gusila mahalluha ita najasa in ta ɗarsu a jikin riga ta taɓa riga in an ga inda take to iya wajen ake wankewa mana in mutum ɗaya ne ya kisa kaga iya shi kaɗai za a kashe to amma wa inil tabasat in najasa ta fantsama a riga ya ce gusilar saubu kullu sai a wanke tufafi baki ɗaya da sai ya kiyasin waccan magana ta mai ahalari akan cewa a iya kashe kowa da kowa inda ya kashe ya taimaka wajen kisa rai kuma kamar yadda annabi ya faɗa ko da rabin kalma ba wai dole sai da kai aka rubuta ba ba sai da kai aka yi mitin ba kalma ɗaya ka tsoma bakinka a ciki kasan mitin ake na kashewa ne idan ta bayyana ka faɗi wannan kalmar har da kai za a kashe babu batun ai ban je ba ai ba da ni aka tafi ba ai ba ni na kai dukan ba ba dai ka faɗi magana ba wannan ita ce ka'idar musulunci mun kawo asar na sayyidina ali irin yadda ya sa a kashe haruriya waɗanda suka kashe mutum ɗaya a zamanin sayyidina ali mutanen gari guda ne suka taru suka kashe mutum ɗaya ko kuma wasu daga cikinsu suka tafi suka je suka kashe mutum ɗaya sayyidina ali ya ce a je a yi musu a sanar da su su fito mana da waɗanda suka kashe wannan mutumin shi kaɗai daga cikin su sai suka yi tsagiranci suka ce ai duk mu muka kashe shi sun ɗauka zai kyale su yace a zagaye su a kashe su duka gaba ɗayan su aka kashe su a zamanin sayyidina umar mutum bakwai suka taru suka kashe mutum ɗaya sayyidina umar ya sa gaba ɗaya aka kashe su kuma ya hudu ba ya hau mumbari ya ce wallahi lauta mala a alaihi ahlu san'a laqataltuhum bihi jami'an da duk mutanen birnin sana'a na kasar yaman suka taru wajen kashe shi duk zan kashe su don wannan ita ce ka'idar musulunci to kaga kenan zahirin annafsu bin nafsi ba haka ake nufi ba ana nufin ko suwaye suka taru suka kashe mutum ɗaya kashe su za a yi to sannan can kuma an ce alhurru bil hurri ɗa da ɗa shin wannan yana nuna inda ɗa zai kashe bawa ba za a kashe shi ba ko bawa zai kashe ɗa shi ba za a kashe shi ba domin anan an saba wa aya an yi alhurru bil abdi to anan sai malamai suka ce ya danganta idan ɗa ya kashe bawa musulmi kashe shi ake yi saboda ka'idar faɗin annabi almuslimuna ta takafa'u dima'uhum musulmi jininsu daidai da daidai yake in dai kai musulmi ne shi musulmi ne jinin ku ɗaya yake a wajen Allah ba batun wannan basarake ne wannan mai mulki ne wannan attajiri ne wannan talaka ne wannan falke ne wannan gyattai ne duk in dai sunan ku musulmi daidai jinin ku yake a wajen Allah an gane ko to sai dai waɗansu malamai suka ce in shi in bawa in ɗaya kashe bawa in ya kashe bawa za a iya karɓar diya ko da kisan na ganganci ne kuwa ta wannan kan ko da ma bawan ne ya kashe da shi ma ana iya yin haka domin ka'idar duk wanda ya yafe a madadin kisasi danginsa suka ce mun yafe a biya mu diya wannan ɗaya yake wannan babu bambanci tsakanin ɗa da bawa an samu wata fatawa daga abdullahi dan abbas da yake cewa ba a kashe da in ya kashe bawa domin shi bawa kuɗi ne amma wannan hadisin ya take waccan fatawa iza warada al-asaru batala an-nazar in hadisi ya zo to maganar wani ya ce wani ya ce kuma magana ta kare zaru kulla qaulin inda qauli muhammadi in dai muhammad ya faɗi magana to a sallama a kyala kuma ta kowa iza qala ar-rasulu saddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasulu to haka nan malamai suka ce a ƙarshen ayar can cikin suratul baqara an ce wal unsa bil unsa mace da mace to idan kuma namiji ya kashe mace fa akwai masu fatawar cewa in namiji ya kashe mace to ai namiji a madadin mata biyu yake kamar a wajen gado lizzakar misli hazil yani kamar a wajen shaida fa in lam tajidu fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani sai suka ce to a wajen kisasi ma haka za a yi idan yanzu ka kashe ya to ba za a kashe ka ba sai an haɗo ma da kanwar ka sake kashewa kaga ka kashe biyu kenan sannan a kashe ka kai kadai to kaga wannan hankali ma ba zai ɗauka ba ballanta na shari'a wannan wauta da yawa take amma akwai wanda suka faɗi wannan amma magana ce mai matukar rauni kwarai da gaske dan Allah ya ce al'unsa bil unsa mace da mace baya nuna in namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba a'a ko namiji ya kashe mace ana kashe ta bisa ga waccan ka'ida in dai fa musulmai ne dukansu to amma inda musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba to a nan diya ake bayarwa wannan haka musulunci ya ce hadisi tabbatacce cin sahih bukhari daga ali ibn abi talib manzo Allah ya ce wala yuqtal muslimun bi kafir ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri domin kimar jinin su ba ɗaya bace a wajen Allah amma duk da haka shi musulmin su ya biya diya kuma in ma kafirin da ka kashe kafirin da ake zaman lafiya da shi ne manzo Allah yake kanshin aljanna kuma ba za ka ji ba kimar jinin sa dai bai kai a kashe ka ba kuma za ka biya diya kila ma a ɗora maka wani horo mai tsanani kuma ka sani a lahira tun da ka tada da fitina to ko ƙanshin aljanna ba za ka ji ba da haka ubangiji madaukakin sarki yace annafsu bin nafs a can kuma yace alhurru bil hurr wal abdu bil abd wal unsa bil unsa wa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ilayhi bi ihsan ya zo cikin hadisin da imamun nasa'i ya rawaito cikin littafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rubuta wa amru dan hazm yace annar rajula yuqtalu bil mar'a namiji za a kashe shi idan ya kashe mace daya ba sai an kara masa wata ya kashe ba matukar da shi da ita dukkanin su musulmai ne sannan ya tabbata dangane da as-sinnu bis-sinn haƙori da haƙori imamu ahmad ya rawaito hadisi daga anas dan malik yace annar rubayya ammata anas akwai wata sahabiya ana ce da ita rubayya ibn bintu mudar yar uwar anas a bintu nazar yar uwar anas ibn nazar ko gwaggon anas dan nazar kassarat funayyata jariya wata rana fada ya shiga tsakaninsu ko kuma dai wasa ta yi jifa da dutse kawai sai ya fada kan bakin wata yarinya sai ta karya mata haƙori fatalabu ilal qaumil afwa fa abaw sai ita da danginta suka nemi dangin ita waccan da ta karya wa haƙori su yafe fa abau sai suka ki fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka dungumo aka taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah yace to alqisas alqisas shikenan sai a zo ai kisasi tunda aya ta ce as-sinnu bis-sin wanda ya cire haƙorin wani a cire masa da haka yanzu ki tsaya ita ma ta cire miki haƙori duk yadda za a yi haka za ta dukanki dukan ki ko ta ta dukan bakin har sai haƙorin da kika cire mata ya cire ko kuma a san yadda za a yi a sa igiya ga irin haƙorin da kika cire mata a jikin naki ita kuma ta fusgi nakin har sai ta fitar da shi kamar yadda ke ma kika fitar mata da nata manzo Allah ya ce haka za a yi a akuha Anas ibn Nadar sai anas an nazar wanda dan uwanta ne sai ya ce ya rasulullah tuksaru funayyatu fulana ya ma'aikin Allah yanzu haƙorin wancan za a cire ba wai inkari yake ba shi abin ya bashi mamaki yana ganin abin ba karami bane abin ba na wasa bane ba yanzu za a fincike haƙorin wance فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يا أنس manzo Allah yace ya Anas ai haka littafin Allah yace wal juruha qisas in kai wa mutum laifi kai masa rauni to ayi kisasi faƙala sai ku ya buɗe baki shi anas ɗan nazar ya ce lawan lazi ba a saka bil haqqi la tuksaru saniyatu fulana ya ce wallahi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a cire haƙorin wancan ba ba wai yana nufin hana annabi ba a'a yana cin alwashin da yaddar Allah sai Allah ya kawo wani sanadin da hakan ba za ta faru ba yana faɗar haka ko su wa'ancan sai suka zo da kansu suka ce ya ma'aikin Allah mun yi shawara mun yafi ma'ana Allah ya cika masa wannan rantsuwa da alwashi da yayi sakamakon haka sai manzo Allah ya ce inna min ibadillahi man law aqsama ala Allahi la abarrahu kai lalle cikin bayin Allah akwai masu darajar da baku sani ba in suka rantse wa Allah sai yayi abu sai yayi wannan yana daga cikin su sau da dama za ka ga mutum futu-futu a cikin tsumma duk da kuma ba ca muka yi a zauna a tsumma ba sau da dama za ka ga mutum wani jigari-jigari duk da ba ta maka ka zama jigari-jigari ba amma ka sani bakin riga ne yake nuna daraja a wajen Allah ba don kada kai ka ɗauka sai mai kyakkyawar riga shi ne mai mutunci ta yadda za ka rinka wulakanta marasa kyawun riga marasa abin hannu saboda kai ɗan jari hujja ne in mutum bayi da riga mai kyau bayi da abin hawa mai kyau bayi da kyakkyawan gida bai da kima a idanka to wannan ba shine musulunci ba sau da dama cikin waɗanda kake ganin su ba su taka kara sun karya ba waɗanda kake musu kallon hadarin kaji a wajen Allah kuma sun fi daraja manzo Allah yace rubba rajulin asha asa agbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu ku kiyayi ganin mutane ko lakanta su sau da dama mutumin da zaka ganshi a firgice a cikin tsumma bai da wani abin a zo a gani na duniya in ya je kwankwasa kofar mutane ma suka leko suka ganshi sai su buga kofa saboda suna ganin bai da kima dan me zai zo ya dame su amma a wajen Allah wannan in ya ce Allah yi kaza take Allah zai yi kima sa da darajarsa a wajen Allah ta kai haka da haka anas dan nazar yana daga cikin irin wannan da haka wannan sai yake nuna mana cewa aljuruha qisas na daga ciki haƙori idan mutum ya cire a cire masa gwargwadon wanda ka cire gwargwadon wanda za a cire maka to sannan idan abin ya kama kamar ba haƙori ba ba malamai suka ce kamar rauni ne kai wa mutum idan mutum yi wa dan uwansa rauni to ba a saurin zartar da hukunci har sai raunin ya warke domin shi rauni lokacin da aka yi shi a farko ba a san karshen sa me zai zama ba dan wani raunin yakan fara ɗan karami a karshe kuma ya zama babba da farkon sa ba a yi rashin gaba ba amma a karshe jiya ta jiya gaban ma ta zo ta salwanta da aka ka'ida in kai wa mutum rauni aka je kotu to ba a yanke hukunci sai an jira an ga warkewarsa idan kan ya warke gaban gaba ɗaya ta salwanta to kai gaba ɗaya gaban za a cire maka idan kan ya warke gabar ta yi rauni ba salwanta ta yi ba to kaga za a gina hukunci ne dai akan wannan hadisi ya tabbata cikin musnad na imam ahmad dan hambali daga amru dan shu'aibu daga babansa daga kakansa yace anna rajulan fa'ana rajulan bi qarnin fi rukbatihi wani mutum a zamanin annabi ya soki dan uwansa da kaho a gwiwarsa faja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda aka soka da kaho sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala yace aqidni ya ma'aikin Allah rama mun abin da wannan yayi mun fa kala sai manzo Allah yace da shi hatta tabra aje ka sai mun ga ka warke idan ka warke salin alin raunin ya tsaya a iya nan to sai mu zo mu yi muku kisasi sai mu zo mu rama maka ko kuma mu zo mu kiyasta abin da ka kashe na kuɗi da kuma kimar da ya rage maka da lahanta ka da yayi mu ga me mu yanke masa ya biya ka to amma duk da haka shi wannan mutumin sai ya kasa hakuri ya dokanta shi dai Allah Allah yake a bashi wani abu maja a ilaihi ya sake komawa wajen annabi fa ya yace da banza Allah ƙidini ya ma'aikin Allah karama min abin da wani ya mun ko ka sa ya biya ni diya fa da sai annabi ya rama masa ya karban masa diya ya bashi fa ya rasulullah daga baya sai ya dawo ya ce ya ma'aikin Allah a rajitu kaga wannan raunin ya salwantar min da kafa ya sa na zama gurgu a ƙarshe sai kuma kafar ta shanye wanda kaga da ya jira har sai da raunin ya warke aka ga ƙarshe gurgu ya zama to yanzu diyar kafa za a bashi amma ya riga ya karbi diyar sa karama kuma ya dawo daga baya ya ce ya ma'aikin Allah kaga na gurgunce fa sai annabi ya ce da shi qad haituka fa asaitani ai yi ta hana ka cewa kar ka damu da sai an biya ka diya yanzu ka bari ka ga warkewarka amma ka saba min ka matsa mu da haka sai manzo Allah ya masa mummunan addu'a ya ce fa abadallah fa abadaka Allah Allah ya nisanta ka wa batala arajuka Allah ya bata gurguntakarka gurguntakan ma ta fa haka muni ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تندق نسي النبي هانم أن يقتص من جرح ko man jaraha hatta ya bara sahibihi ba za a yi kisasi ga wanda ya wani rauni ba har sai wanda aka yi wa raunin ya warke da haka wannan shine wal juruha qisas wanda ya wa dan uwansa rauni za a yi kisasi amma a jira lokacin da zai warke kafin a yi kisasi din to sannan malamai sukan kawo matsala da a ce wani zai cire wa wani haƙori garin shi a cire masa haƙori ma sai ya mutu shin shi wancan sai yayo ciko tunda yanzu nasa ya fi nasa shi haƙori ya cire mai shi kuma yanzu garin ya fincike masa nasa haƙorin ma ya kashe shi malamai suka ce ba a yin diya idan haka ta faru duk wanda yawa wani rauni sai shi kuma ya zo ramawa garin ramawa sai kilu ta jabau sai ya zarce to wannan kuma kaddara ce an tadda ajali babu zancen cewa to kai yanzu tun da garin cire masa haƙori ka kashe shi yo cikon kuɗi ciko ya biyo gyattai babu zancen ciko ana wannan shine abin da malamai suka tafi a kai. ubangiji ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun na'am وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله يجي وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم sai muka biyo bayan su da annabi isa dan maryam bayan suwa ana nufin bayan annabawan banu isra'ila wayancan waɗanda suke hukunci da attaura wacce allah ya ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyuna to bayan shudewar waɗannan annabawa baki ɗaya wanda malaman tarihi suka ce su ya kai dubu sai Allah ya ce wa qaffaina ala asarihim bi Isa ibn Maryam sai kuma muka biyo bayan su da annabi Isa dan Maryam to wayancan annabawan Allah madaukakin sarki bai faɗe su dalla dalla ba kuma malamai sukan yi iya ijtihadin su na su gano su wane ne suka ce duk dai wani annabi da ya zo bayan annabi Musa yana daga cikin su to amma waɗansu malaman suka ce a'a wa na ala asarihim ba iya kadai annabawan da suka zo tsakanin Musa da Isa ake nufi ba duk wani annabi da ya wuce bayan sa sai Isa ya zo domin Isa shine annabi na biyan karshe suka ce kuma ga hujja da take nuna haka cikin suratul hadid Allah ya ambaci Ibrahim ya ambaci Nuhu wanda Ibrahim da Nuhu tun kafin Musa aka yi su kuma sai ya ce mun biyo bayan su da Isa ubangiji madaukakin sarki ya ce inna arsalna nuhan wa ibrahim wa laqad arsalna nuhan wa ibrahim wa ja'alna fi himan an-nubuwata wal kitab faminhum muhtadi wa katsirun minhum fasiqun wa qaffayna ala atharihim bi isa maryam wa atainahu al-injil fihi hudan wa nur wa ja'alna fi qulubi alladhina tabauhu ra'afatan wa rahma wa da yabtada'uha kaga nuhan wa ibrahim anan sai kuma aka ce wa qaffayna ala atharihim bi wa kafaina ala asarihim bi isa ibn maryam muka biyo bayan su da annabi isa dan maryam daka kalmar wa kafaina ala asarihim ko kamai da asarihim zuwa ga annabiyuna wanda ambaton su ya wuce nan ko kamai da shi zuwa ga dukkan annabawa kowanne kai yayi daidai ala ayi hal annabi isa ya zo bayan sauran annabawa kuma ya zo bayan shuɗewar annabi musa da annabawan da suka yi amfani ko hukunci da attaura allah ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati shi ma kuma ya gaskata abin da ya gabace shi na attaura wa atainahu al-injila kuma mun ba shi littafin linjila fihi hudan wa nur cikin linjila din akwai hudan akwai kuma nur ko mu ce fihi ay al-mazkur cikin abin da aka ambata a wannan aya na littafi to me da me aka ambata attaura taura da linjila ay fi kulli wahidin minhuma hudan wa nur wadansu malamai suka ce anan ma an hada attaura da linjila kuma aka ba su damirin fihi dan a nuna maka dukkan su littafi ɗaya ne kamar yadda bayani ya gabata fihi zai iya daukan attaura fihi zai iya daukan linjila fihi zai iya daukan attauran da linjila domin daman dai littattafai ne dan juma da dan tagwayen littattafai attaura ita ce hasan linjila kuma ita ce husaini attaura ita ce ta farko linjila ita ce ta biye mata amma dai duk abin da ke cikin su kusan ɗaya ne da haka Allah ya ce fihi hudan wa nur cikin attaura da linjilar akwai shari'a sannan kuma akwai haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati kuma lallai shi littafin linjila yana gaskata abin da ya gabace shi na littafin attaura duk abin da attaura ta faɗa linjila ta gaskata hakan kuma baya hana ta ƙara wani hukunci ko ta shafe wani amma dai babu wani hukunci na attaura da linjila ta karyata shine wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura musaddiqan lima bayna yadayhi na farko ana nufin annabi isa amma limamai lima dai na biyu ana nufin linjila annabi isa ya gaskata littafin da ya gabace shi na attaura linjila ta gaskata littafin da ta gabace ta ko ya gabace ta na attaura wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin kuma dallai littafin injila shari'a ne kuma gargadi ne ga masu tsoron Allah me yasa aka ce ga masu tsoron Allah saboda su ne suke amfanuwa da gargadin fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi amma fa ka sani wa'azi kadai mai imani yake amfana ubangiji ce wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fihi lallai masu linjila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin ta ma'ana mun wajabta musu haka sai ya zama wal yahkum lamun din cikin wal yahkum lamul amri ce sai ya zama yahkum fi'lun mudari'un majzumun bi lamil amr wa alamatu jazmihi as-sukun amma a wata qira'ar waliyahkuma ahlul injili bima anzalallahu fi kuma sai zama lamun din lamu kai ce an gane ko ma'ana abin da ya sa muka saukar da linjila kuma muka sanya shari'a a cikinta muka sanya ta ta zama gargaɗi ga masu tsoron Allah waliyahkuma ahalul injili dan su masu linjila suke yin hukunci bima anzalallahu fihi da abin da Allah ya saukar a ciki domin inda bata zama shari'a ba yin hukunci da ita kuma ya zama bai da ma'ana kenan inda babu haske tattare da ita yin hukunci da ita kuma kenan ya zama bai da amfani kenan to da ka ta fuskar lirabi idan ka karanta wali ya hakuma kaga lamun zaka yi masa kisra ya zama lamu kai ya hakuma sai ya zama fi'ilin mudari'un mansubun bi lamu kai ko bi an mudmara wujuban ba'da lami kai domin takadirin wali an ya hakuma ahlul injili bima anzalallahu fihi kenan ubangiji ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun lalle waɗannan su ne fasikai to cikin waɗannan ayoyi guda uku duk da muka karanta ta farko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ta biyu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun ta uku wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun me yasa duk magana ɗaya ce amma kuma aka sassaɓa hukuncin na farko bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba kuma aka ce kafiri na biyu shi ma dai bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba kuma shi sai aka ce azzalimi na uku shi ma dai bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba amma shi kuma sai aka ce fasiki waɗansu malamai suka ce saboda kalmomin dukkaninsu suna wakiltar junansu ana iya kawo kalmar kafiri a wajen kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci an gane ko kamar yadda kuma akan iya kawo kalmar kafuri a wajen kafircin da kuma bai ma fitar da kai daga musulunci ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ce kul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din kaga kafiruna anan ana nufin waɗanda ba musulmi ba to sannan kuma akan ce kafiri ana nufin musulmi amma wanda ya aikata laifi kafircin laifin bai fitar da shi daga musulunci ba amma babban laifi ne shi yasa har aka kira shi da sunan kafirci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin da ya yi tafiyar isra'i da mi'raji an nuna masa wuta an nuna masa aljanna da aka nuna masa wuta ya ce fa'iza aksaru ahliha an nisa'u yakfurna sai naga mafi yawan 'yan cikin wuta mata ne yakfurna saboda kafircinsu sai wata mata ta ce da shi a yakfurna billah kana nufin kafirci suna kafircewa Allah suna fita daga musulunci suna ridda sai annabi ce la ba haka nake nufi ba domin kalmar kafirci tana da wata ma'anar ba wannan ba ya ce ya furnal ashira ina nufin suna kafircewa mazajensu me ya kafircewa namiji shine butulci domin butulci nau'i ne daga cikin kafirci shi yasa Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum kaga alkufru anan shine butulci in kun gode min yayin da ne muku nema sai in muku kare amma in kuka butulce min shine sai amfani da kalmar kafirci a wajen butulci da haka mata su ne wa maza butulci sai annabi ya ce lau a hasanta ila idahunna dahara thumma ra'ad minka shay'an allakalar ma ra'aytu minka khairan kanku. da za ka ɗauki tsawon rayuwarka kana kyautata wa matarka rana tsaka sai kai mata ba daidai ba ka saba mata ba abin mamaki ba ne ta ce me ka taɓa min to kaga wannan butulci ne to wannan kuma yana yawan kai mata wuta amma kuma ba wai fita daga musulunci ba ne butulci laifi ne amma kuma me shi baya fita daga musulunci me shi bai yi radda ba amma kuma duk da haka ana kiransa da suna kafirci dan a nuna maka kafirci hawa hawa ne akwai kafircin da zai fitar da kai daga musulunci akwai kafircin da bai kai ya fitar da kai daga musulunci ba amma dai laifi ne babba da haka ka guji aikata shi dan haka waɗansu malamai suka ce a nan na farko da aka ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun waɗanda ba su yi aiki da abin da Allah ya saukar ba ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ka humul kafirun lalle waɗannan kafirai ne abin nufi lalle sun aikata babban laifi laifin da har ya kai a kira shi da suna kafirci amma bai kai ga ce sun bar musulunci ba magana ta biyu suka ce haka nan shi ma zalunci zalunci yana zuwa da ma'anar kafirci kafircin da yake fitar da mutum daga musulunci yana kuma zuwa da ma'anar aiki babba na manyan laifuffuka amma wanda bai fitar da mutum daga musulunci ba suka ce domin ubangiji ya ce wala tad'u ma Allah wala tad'u min dunillahi ma la wala sai ce fa in fa'alta fa innaka lamina zalimin kada ka bauta wa wani Allah wanda ba zai iya amfanar da kai ba kuma ba zai iya cutar da kai ba in ka kai haka lallai ka zama cikin azzalimai ka ganin ana nufin ka zama cikin kafirai ka fita daga musulunci domin bauta wani Allah ai kafirci ne to amma a wata ayar kuma sai ya faɗi zalunci yana nufin laifin da bai kai kafirci ba bai kai mutum ya fitar da ga musulunci ba kamar yadda ya ce sun alkitaba allazi lazi min ibadina fa zalimun li nafsihi kaga zalimun li nafsihi anan ba kafiri bane ba kamar yadda ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum nan zalunci ne amma ba fita daga musulunci ba da haka akwai az-zulmu duna zulmi kamar yadda akwai al-kufru duna al-kufri to haka nan fasikanci ana faɗa ana nufin kafirci na fita daga musulunci ana faɗa kuma ana nufin laifi babba wanda bai kai mutum ya fita daga musulunci ba idan ya aikata shi Allah ya ce wa ammal ladhina fasaqu fa ma'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون kaga wa amman ladina fasaku lallai kan fasikai sai ce fa ma'awahumun nar makomar su wuta kaga fasikai anan ana nufin kafirai fasikanci anan ana nufin kafircin da ya fitar da mutum daga musulunci to amma a wajen kazafi sai ce wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون to kaga fasikanci anan kuma ana nufin kazafi kazafi kuma baya fitar da mai yinsa daga musulunci to da haka malamai suka ce duk ayoyin guda ukun ba kafirta mutum suke kafirci na fita daga musulunci ba abinda suke nuna nunawa lallai yin hukunci da abinda Allah bai saukar ba to wannan ba karamin laifi bane ba da haka lallai kai mai hukunci ka kiyaye haka ka sani za a iya kiranka da suna kafiri ko da kafircin bai fitar da kai daga musulunci ba ka sani za a iya kiranka da suna azzalimi ko da zalincin bai fitar da kai daga musulunci ba ka sani za a iya kiranka da suna fasiki ko da fasikancin bai fitar da kai daga musulunci ba domin wa mallam lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun wadansu malamai suka ce a'a laifin ne kashi kashi akwai wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba kuma ya kai ya zama kafiri wannan ya fi girma sai aka faro da shi fa ulaika humul kafirun suka ce waye wannan shine wanda ya yadda da cewa yin hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar baɗin shi ne daidai kai har ma yana ganin cewa meye ma marabar dan ba da faɗa? da ƙur'ani da constitution meye bambanci to ko shakka babu wannan ya zama kafuri? ka daidaita maganar Allah da wani to kaga wannan hadari ne wannan kan ko alkali ne ko ba alkali bane yake jin cewa da constitution da maganar Allah da constitution da Qur'ani duk daya kowanne akai ko ina ta faɗi sha to wannan kafiri ne shi to amma akwai wanda shi kuma ba haka bane suka ce kamar mutumin da zai samu kansa alkali ko dan majalisa musulmi ne yana bukatar a yi masa hukunci da musulunci amma kuma kikikaka abin ba zai yiwu ba an dankwafe an dakushe an hana to ba yadda ya iya ba zai ce ba zai je majalisa ba zai je majalisa kuma ya san da constitution za a yi sakin layi kaza daure ka kwance ta ta amma shi yana yi ne ba dan yana so ba dan larura dan ko ba komai ya rage wa al'ummarsa sharrin da ake nufinta da shi domin in babu irin su a wajen to kuma dukan zai yi yawa to wannan baka ce da shi kafiri ko shakka babu wanda baka ce da shi kafiri akalla hukuncin da zaka bashi ka ce azzalimi azzalimi wasu malaman suka ce a wani lokacin ma zaluncin ba zai hau kansa ba kwata kwata domin ka'idar laika kullu man wa fil kufri wa ka'al kufru alayhi kamar misali mutumin da ya ci mushe ne a cikin halin larura mutumin da ya ci mushe a cikin halin larura ko shakka babu ya ci mushe amma kana ce da shi mai sako ba za ka ce da shi mai sako ba duk da aikin da ya aikata sako ne amma larura ta kai shi to sannan suka ce akwai kuma wanda yake kasa da haka shine wanda yake fasiki in mun ɗauka cewa a nan zalunci ya girma fasikanci kenan suka ce shi ko fasiki shine wanda za a bashi damar ya yi hukunci da shari'a din kamar misali mu a wasu kotuna musamman kotunan da ake su da shari'a court zaka ga alƙali hukuma ta bashi dama dokar ƙasa ta bashi dama ya yi hukunci irin na musulunci amma wani son zuciyarsa sai ya ƙi ba wai dan yana inkarin na musuluncin ba kila cin hanci aka bashi kila wata alfarma aka biyo masa sai ya bari to wannan ya zama fasiki abin nufi ya fita daga bin Allah ya koma bin son zuciyarsa domin asalin alfisqu shine alkhuruj an ta'a fita daga yin da'a ga Allah subhanahu wataala waɗansu ma malaman suka ce gabaki ɗaya ayoyin ba da musulmi suke ba suna magana ne da yahudawa domin ku kalli jerin su mana ai tun daga wakatabna alaihim fiha aka ɗauko magana kuma wa katabna alaihim ana nufin yahudu fiha at-taurata sai kuma aka ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kuma aka ci gaba dai wa qaffayna ala atharihim bi isa ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura a aka zo kai wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun kuma aka dora fa ulaika humul fasiqun suka ce duk gini ne akan abin da aka faro na katamna alaihim fiha da haka duk da yahudawa ake ba da musulmi ake ba wadansu malaman suka ce ko da mun yadda da yahudawa ake amma hukuncin ya shafe mu ya shafe su tunda ai wakatabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini ma ya shafe mu ya shafe su to da aka wa lam yahkun din ma duk ta shafe mu ta shafe su wasu kuma malaman suka yi hikima suka ce kasa abin za a yi uku kowanne a lura da shi da kyau wa man lam yahkum bima anzalallahu ta farko da musulmi ake inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal-ahbaru bima stufidu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada fala takhshawu nasa nan da musulmi ake wakshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk da musulmi ake to amma ta biyun kuma wannan da yahudawa ake wa katabna alaihim fiha annan an-nafsa bin nafsi wal aina bil wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum zalimun da yahudawa ake suka ce domin wa katabna alaihim sune fiha taurat to har zuwa kuma wa man lam yahkum bima anzala Allah daka wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba cikin musulmi to shi kafiri ake ce masa ko da kafircin bai fitar da shi daga musulunci ba wanda bai yi aiki da abin da Allah ya saukar ba cikin attaura shi wannan ba za ka ce masa kafiri ba sai dai ka ce masa azzalimi kuma ko da zaluncin bai kai ya fitar da shi daga addini ba to su kuma nasara su ne wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun domin su kuma sai aka ce wa qaffayna ala asarihim bi rusulina وخفينا على آثارهم برسلنا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليهكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يهكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ma'ana dai idan muka ɗauki wannan magana ta uku ta malamai cikinta akwai hikima kwarai da gaske domin cikinta akwai amfani da kwakwalwa wajen fahimtar ayoyin qur'ani ko shakka babu ayar farko da ta ce wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaikum kafirun da musulmi take idan ka bi diddigin yadda ayar take da musulmi take domin fala takshawun nas da musulmi ake wakshawni da musulmi ake dan irin ta ya sha mai maituwa cikin qur'ani fala takshawhum wakshawni wal utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun kaga da al'ummar annabi muhammad ake kuma musulmi ake nufi to amma wa katamna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs ko shakka babu da yahuda ake da haka wa mallami man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun kenan su ake nufi to haka nan kuma nan da aka zo aka ce wa qafaina ala asarihim bi isa ibn maryam wannan da nasara ake wa atainahu al-injil da nasara ake wa yahkum ahlul injil nasara ake nufi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun to amma ya dan uwa ka sani ko mun ce fa ulaika humul kafirun muslimi zalimun yahudawa fasiquna nasara kowanne daga cikin kalmomin guda uku ana iya faɗarta ana nufin fita daga musulunci ana iya faɗarta ana nufin ba fita daga musulunci ba kuma dukkanin waɗannan kalmomin guda uku malaman musulunci kamar yadda zamu karanto tun daga sahabbai zuwa tabi'ai sun ce ba a nufin fita daga musulunci da yawa waɗansu sukan kafa hujja da waɗannan ayoyin su kafarta mutane kawai duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya zama kafiri to ai in haka ne aka bude kofar ba sai a kotu ba ba sai a majalisa ba a gidanka ma in baka yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba ka kafirta kai ma me hukunci da abin da Allah ya saukar shine yin abin da Qur'ani yace yin abin da hadisi yace sabanin haka ko a cikin menene in haka ne ya zama kafirci wanda kuma ba wanda ya faɗi wannan cikin malaman musulunci kawai ra'ayi ne da zafin kai yanzu inda zaka zo sa takalmi sai ka sa kafar hagu kafin ka sa ta dama ka yi hukunci bi ghairi ma anzalallah shikenan ka kafirta to ai ayata ce umman lam yahkum bima anzalallah shikenan zaka shigo masallaci sai ka shigo da kafa hagu baka shigo da ta dama ba ka kafirta to ai kuma ka yi hukunci bi ghairi ma anzalallah za ka sa riga sai ka fara sa hannun hagu baka sa dama ba ka kafurta. za ka cire sai ka fara cire dama baka cire hagu ba ka kafurta. dukkaninsa kuma hukunci ne bigairi ma an zalalla da haka ya kamata mu gane kalmar kafirci tana da girma tana da hadari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗe ta ba ta faduwa ƙasa banza duk wanda ya kuskure ya ce wa dan uwansa ya kafir to kalmar tana nan ko dai ta samu shiga a jikin dan uwan in bata samu ba kuma kansa za ta dawo man kala ah, li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma duk wanda ya kuskure ya ce wa dan uwansa kafiri to daya daga cikin su ya dauki kalmar ba za ta faɗi ƙasa ba malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce da yawa dangane da waɗannan ayoyin da kuma bayyanar da su don a fitar da musulmi daga cikin rudani na zafin kai da wasu sukan ɗauki ayoyin su rinka kafirta mutane da su kamar akwai sheikh ibrahim ali sheikh wanda shine mufti biyar saudiya mai fatawa a kasar makka da madina gabanin sheikh abdulaziz bin baz wanda shine ma malamin sheikh abdulaziz bin baz yayi littafi karami risala karama mai suna tahkimul qawani tahkimul qawani da yawa daga cikin kasashen musulmi a yau ba da qur'ani ake hukunci ba wasu da constitution ne wasu da kaza ne wasu da kaza ne wasu da kaza ne kuma musulmi ne a kasar kuma ba abin da ba su yarda da shi na musulunci ba galibin su ma ba a san ransu ake wannan ba gada suka yi iyaye da kakanni wannan constitution din da kake gani ina jin dinnan ba su an constitution ko ya girmu kowa kowa zuwa ya zo ya tarar da shi na doke ne tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya tarar alaƙaƙai ne kuma an rasa musulmin da za su zo su yi jan ido su yi ƙoƙari su dawo da al'ummar musulmi kan littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ma takeici musulmin da su a zamanin su aka yi constitution din ko aka yi common law din ko aka yi kaza sun ma fi na yau kyau ballanta ka yi tsammanin za a gyara domin waɗanda suka karɓo constitution waɗanda suka zo suka yi spinal cord da sauransu ko shakka babu ba ma shakka sun fi mu a yau irin su saddauna irin su tafawa balewa inda ba dan sahabbai kawai ake cewa radiyallahu anhu ba ai su ma sai ka ce musu radiyallahu anhu. saboda dai bajintar da suka yi a kasar mu a yau an rasa wanda za su kwatanta kullum in ƙasa ta cika shekara kaza sai dai a bikin tuna da su amma ba a kwatanta aikinsu yau abin fa da muke nema aƙalla ma masu kishi irin na sassan dauna ko ba su kamo su ko ba su wuce su ba irin su ma wannan shine abin da ake ta fafutuka shine abin da ake ta kalubale da ka dai ya ɗan uwa mu sani cewa hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba yana da haɗari ko musulmi ya guji yinsa in ya samu ikon da zai iya saba masa amma kuma ba a cewa duk wanda ya hukunci da abin da Allah bai saukar ba shikenan ya zama kafiri kana da bukatar bin waɗansu matakai kafin ka tabbatarwa da mutum kafirci yana daga ciki sai in ya yarda da abin har zuci amma dan ya aikata a zahiri ko ya faɗa a baki wannan baya kafirta shi wannan baya fitar da shi daga da'irar musulunci to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi bayani dalla dalla dangane da waɗannan ayoyi bari mu karanta kaɗan daga cikin maganganun magabata dangane da haka da farko ibn kasir ya ce rawa al-imamu ahmad an ibnu abbas qala inna Allah anzala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun imamu ahmad ya ce an rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai Allah ya saukar da faɗinsa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun humul zalimun humul fasiqun kala ibn abbas sai ibn abbas yace anzalaha Allah fi ta'ifatayn min al-yahud wannan ayar Allah ya saukar da ita ne ga wasu kungiyoyi biyu na Yahudawa shine banu nadir da banu qainuqa domin kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa kabilan banu nadir da kabilan banu kainuka'a kafin annabi ya zo madina sun kasance suna faɗa tsakaninsu da juna to banu quraiza kai da banu nadir banu quraiza sai ta yi galaba akan banu nadir sai ya zama suke da ƙarfi to sai suka yanke shawara junansu yanzu kan duk wanda ya kashe eh, wani daga cikin yan banun nadir ya kashe yan banu quraiza to in za su biya diya su daman babu batun kisasi suka ce in za a yi diya za ku ba mu kwanan hatsi ɗari mu kuma in muka kashe muku in za a diya za mu biya ku kwano hamsin wanda alhalin a asali cikin attaura Allah bai saukar da hukuncin diya ba ita attaura abin da ta ce duk wanda ya kashe a kashe shi ba zancen diya kamar yadda ita kuma linjila ta ce duk wanda ya kashe ba zancen a kashe sai dai a karɓi diya amma mu qur'ani ne aka ce in aka yi mana kisa muna da damar ko mu kisasi ko mu karbi diya kaga mu Allah ya halatta mana biyan amma su dai dai aka ce to amma yahudawa sai suka canja nasu hukuncin a madadin kisasi sai suka koma karɓar diya kuma a wajen diyan ma sai suke zalunci in kabila mai karfi ce ɗanta ya kashe wacce bata kai ta karfi ba to rabin diya zai bayar kuma diya sai suka ce ta zama kwanan hatsi ɗari da haka idan mai karfi ta kashe mara ƙarfi sai ta bada hamsin amma idan mara ƙarfi ta kashe mai karfi ita sai ta bada ɗarin cikakkiya ibn abbas yace to da su Allah yake nufi da yace wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna zalimuna fasiquna to kaga wannan sababin saukar zai taimaka maka wajen fahimtar ayar da haka a wannan ruwaya daga abdullahi dan abbas gaba ɗaya ayar ma ba da musulmi take magana ba tana magana ne da wa da yahudawa yace to domin ga farkon ta nan wa katamna alaihim fiha annan nafsu bin nafsi su kuma sai suka daina annafsu bin nafsi din a madadin annabsu bin nafsu sai suka koma karɓar diya a diyar ma kuma suka koma zalunci suna bambanta rai da rai alhalin an ce duk rai ɗaya take da rai daka ibnu abbas yake cewa wa kanat ihdahuma qad qaharat al-ukhra fil jahiliya ɗaya su tarin jayi ɗaya a lokacin jahiliya a faɗa faɗan da suke ta yi hattar ta zauwa tsalahu ala anna kulla qatilin qatalathu al-aziza min az-zalila fadiyatuhu 50 wusqat har a ƙarshe suka sasanta suka yadda akan cewa idan babba ta kashe ƙarama ma'ana babbar kabila mai karfi ta kashe karamar kabila ko ta kashe dan karamar kabila to abin da za a yi shine su zo su bada kwanan hatsi hamsin wa kullu qatilin qatalathu dhalila min al-aziza fadiyatuhu mi'atu usqin idan kuma karamar kabila ta kashe dan babbar kabila to diyarsa shine kwanan hatsi ɗari da haka sakamakon haka Allah madaukakin sarki ya kwankwashi zukatansu ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna zalimuna fasiquna ruwaya ta biyu ibnu kasir yace qala al barra ibn azib barra'u dan azib ya ce wa huzaifatu ibn al-yaman da huzaifa dan yaman wa ibn abbas da ibn abbas wa abu mijlas da abu mijlas wa abu raja al da abu raja dukkaninsu tabi'ai ne wa ikrima da ikrima maula ibn abbas wa ubaidullahi ibn abdullahi da ubaidullahi dan abdullahi dan utba wal hasan al-basri da hasan al-basri wa ghairuhum da ma wasun su duka waɗannan suka ce nazalat fi ahli kitabi dukkanin ayoyin guda uku suna magana ne ga ahlul kitabi kenan ba da mu ake ba to amma sai dai Hassan al-Basri a tasar waye sai ya kari yace wahiya alaina wajiba kuma ta shafe mu da aka bisa ga ka'idar malaman tafsiri da sukan ce al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ko da a ce sababin saukar aya shine rigima tsakanin yahudawan banu quraiza da banu nadir amma baya takaita hukuncin ayar kuma a iyasu ya shafe mu shar'u man qablana shar'un lana idza lam yukhalifu shar'una domin shari'a wanda suka gabace mu tana iya zamawa shari'ar mu ce in dai shari'ar mu bata zo da abin da ya saba wa hakan ba kuma ko shakka babu shari'ar mu bata zo da abin da ya saba wa haka ba domin ayoyin cikin suratul baqara da suke magana akan kisasi da mu suke kuma daidai suke da wannan ta fuskar ma'ana babu bambanci magana ta uku ibn eh, ibn kasir ya cigaba da cewa magana ta biyu kai dan muna magana ta daya magana ta farko an ce ayoyin sun sauka ga ahlul kitabi magana ta biyu an ce sun shafe mu wannan magana hasanul basri kuma haka take ibn kasir ya sake cewa wa qala ali ibn abi talha ibn abi talha an ibn abbas ali ibn abi talha ɗaya daga cikin tabi'ai yace daga abdullahi dan abbas fadan sa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba shi waɗannan su ne kafirai kala ibn abbas yace sai dai man jahada ma anzalallahu faqad kafara wanda yayi musun abinda Allah ya saukar to wannan shi ake nufi da ya kafarta amma dan yayi hukunci da shi ba yayi musu ko yayi hukunci da kishiyarsa amma bai yi musun sa ba to wannan baya kafarta shi duk wani musulmin da yake alkali a kotu ko yake dan majalisa ko yake eh, majalisar dattabai ko majalisar wakilai kuma ake yin hukunci da constitution kuma shi bai yi musun qur'ani ba da za a kawo qur'ani ma shi ta haka daɗi a wajensa baka da hujjar da zaka kafarta shi domin bai yi musun qur'ani ba an gane ko amma da zai yi musun qur'ani ya ce bai yadda da qur'ani ba ba qur'ani ya dace ba constitution shi ya dace to ko falke ne a gidansa kuma kafuri ne ba sai ya zama dan majalisa ba ko falke ne a gidansa ya ce ƙur'ani bai dace ba constitution ne ya dace to ya kafurta ko shugaban ƙasa ne bai yi hukunci da ƙur'anin ba ya yi da constitution amma bai yi musun ƙur'anin ba kuma baka isa ka kafurta shi ba domin baka da aya baka da hadisi magabatanmu sun fi mu fahimtar addinin nan sun fi mu san Allah sun fi mu dacewa da daidai amma ga abin da suka faɗa abdullahi dan abba zai ce man jahada ma anzalallahu faqad kafara sai wanda ya musu abin da Allah ya saukar sannan shi ya kafarta yace amma wa man aqarra bihi wanda ya yarda da abin da Allah ya saukar ya yarda da qur'ani wa lam yahkum bihi sai dai bai yi hukunci da qur'anin ba ko shugaban kasa ne kuwa fa huwa zalim sai dai kace da shi zalimi fasikun sai dai kace da shi fasiki amma ba za ka ce da shi kafiri ba to kaga ko in dai bai kafirta ba jininsa bai halatta ba in dai bai kafirta ba jininsa bai halatta ba wannan ibnu jarir tabari ya fitar a cikin littafin sa na tafsiri ibnu kasir ya hakaito ruwaya ta gaba ibnu kasir ya ce wa rawa abdurrazzaq abdurrazzaq sahibu ma'amar ya rawaito yace akhbarana ma'amar an dawus ma'amar ya ba mu labari daga dawus ibnu kaisan al-yamani tabi'i ne kala dawus ya ce su ilabnu abbasin an tambayi abdullahi dan abbas an kaulihi dangane da faɗin allah wa mallam ya hukum bima anzalallah wanda bai yi hukunci da abin da allah ya saukar ba kala sai ibnu abbas ya ce hiya bihi kufrun wannan ɗabi'ar kafirci ce a tare da shi a ba za ka ce da shi kafiri ba kala ibnu dawus ibn Tawus ya fassara maganar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa da cewa hiya bihi kufrun me ake nufi yace wa laysa kaman yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi ana nufin matsayin sa bai kai ba ka kafurta shi ka hada shi da wanda bai yadda da Allah da manzon sa ba da mala'iku da littattafai abin nufi matakar musulmi bai yi musun qur'ani ba bai yi musun abin da shi ake faɗa a shigo musulunci ba dan wani mummunan aikinsa baya daga cikin aqidar sahabbai da tabi'ai kafurta mutum dan mummunan aiki aqidar ahlus sunna wal jama'a ba sa kafirta murtakibul kabira mai aikata babban laifi ba a ce da shi kafiri matukar ba kafircin yayi ba abin nufi bai warware kalmar shahadarsa ba akwai mutumin da yake musulmi ne amma yana shan giya musulmi ne yana zina musulmi ne yana caca musulmi ne dan luwadi. ba ka ce da shi kafiri amma dai mai aikata babban laifi ne amma akwai waɗanda suke da'awar musulmi ne khawarij su ku a wajen su duk wanda ya aikata haka ya kafarta in musulmi ya karya ya zama kafuri in musulmi ya sha giya ya zama kafuri kuma suna iya kashe shi ba akan haka to kaga wannan baki da musulunci bace ba tun a zamanin sahabbai sahabbai suka rinka faɗa da su ba a kafarta mutum dan ya aikata babban laifi amma inda mutum zai zo ya kafir ya musun wani abin da ya zama dole sai an yadda da shi ake zama musulmi to wannan kam ya kafarta ya ce ban yadda da Allah ba ban yadda da mala'iku ba ban yadda da annabi ba to kaga wannan kafirci ne domin ya warware kalmar musuluncin sa ko mun sallata in bai yadda da Allah ba kafiri ne ko mun sallata bai yadda da mala'iku ba kafiri ne amma ya yadda da Allah ya yadda da sa ya yadda da littattafai mala'iku ranar lahira kuma sai ya ki sallah baka kafirta shi ya yadda da ita amma bai yi ba wannan ya aikata laifi babba amma baka ce da shi kafiri to wannan shine kamar wannan da ka yace abin nufi ba za ka ce da shi kafiri kamar wanda ya kafirce wa Allah da manzansa da mala'iku da littattafai ba wa qala sauri sufyanu sauri yace an ibn jurayj daga ibnu jurayj an ata daga ata ibn abi raba annahu qala ata yace kufrun duna kufrin kafircin da bai kai ya fitar da mutum daga musulunci ba ayat take nufi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa zulmun duna zulmin zalincin da bai kai ya fitar da mutum daga musulunci ba ayat take nufi fa ulaika humul zalimun wa fisqun duna fisqin fasikancin da bai kai ya fitar da musulmi daga musulunci ba ake nufi domin akwai fasikancin da yake karamin fasikanci duk malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan wannan Imam al bukhari a cikin sahih bukhari babi guda yace babun al-kufru duna al-kufri babin da yake magana akan akwai karamin kafirci akwai babban kafirci musulmi yana iya aikata karamin kafirci amma da zarar ya aikata babban kafirci to sai dai in ya bar musulunci sai dai in yayi musun abin da da shi ake shigowa musulunci to wannan shine zai fita daga musulunci amma dan wani laifinsa ko sabansa kai babu ruwanka sai ka bar shi da Allah ko da mutuwaye malamai suka ce da zaka samu musulmi ya mutu yana shan giya ga kwalbar giya a hannunsa baka cewa kafiri ne in ka kai haka to ka shiga gonar Allah in baka yi wasa ba kuma ranka zai baci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi waɗansu mutane guda biyu ɗayan yana taiwa ɗayan wa'azi shi ɗayan mutumin kirki ne ɗayan kuma fasiki ne shi mutumin kirkin yana iya kokarinsa kuma yana ta yi wa ɗan uwansa wa'azi amma duk lokacin da ya masa wa'azi in ya tafi kan ya dawo sai ya tare yana aikata abin da ya hana shi din ya gama jawo masa ayoyin da hadisan da komai amma sai ya tafi in ya dawo sai ya gan shi dumu dumu yana cikin yi ran nan dai sai ya fusata ya ce yanzu wani duk ayoyin nan da hadisan nan da na karanto maka baka ji ba kana yi wallahi Allah ba zai gafarta maka ba to kaga yayi bambar ya wuce matsayinsa ya wuce gonarsa ya shiga gonar da tafi sa take sai Allah ya kira mala'iku ya ce da ya rantse wai ba zan gafarta wani ba ni na gaya masa aka ce a'a ya ubangiji baka gaya masa ba ya ce to a rubuta shi na bata aikinsa shi kuma wancan din naji kansa ba a shiga tsakanin Allah da bayansa shi yasa malaman ahlus sunna abinda suka tsayu akai shine wa man yamut wa lam yatum min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih wanda ya mutu matukar musulmi ne yana kalmar shahada duk laifinsa ba ruwanka da tsakaninsa da Allah al'amarinsa ka bashi tsakaninsa da mahaliccinsa da haka ya'yan uwa mu kiyayi sakin kalmar kafirci mu kalmar kafirci akan masu aikata babban laifi domin wannan ba addini bane wannan baya daga cikin koyarwar magabata ibnu kasir ya sake cewa wa qala waki'u waki'u yace an sa'idun al-makki daga sa'idun al-makki an dawus daga dawus wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun qala sai dawus yace laysa bi kufrin yanqilu anil millah ba kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ayat take nufi ba da ka kaga mutum yana da bukatar yayi karatu kuma karatu a wajen malamai ba kawai ka ji ana fadar aya ka jawo ta da zahirin ta ka dora ta akan mutane ba wannan kala kato kenan wannan wargi kenan amma karatu dole ne sai ka yi shi a wajen malamai kuma dole ne sai ka riki ilimi daga tushensa sahabban annabi da tabi'ai me suka fassara aya kaza sai ka fassara ba su fassara da haka ba duk zafin ka kai hakuri in kishin addini kake tsammanin kana da shi sun fi ka yau ma me kai in ana maganar su kai da ka zo ka samu musuluncin a sauki aka haife ka a cikinsa har aka yanka maka ragon suna su ka da karfin tuwo suka samu musuluncin sun faɗi kalmar shahada a lokacin da in ka faɗi ta a bakin rai amma yau ka cika duniya da kalmar shahada wa zai kula ka ba ga wasu ba suna rawa suna tsalle ko za a yi damba sai sun faɗa dawa kuma aka taɓa damban da su ba wanda zai yi damba da kai za ka yi babban matsalar shine musulmi ne ijunansu ba su karanci addininsu ba sun fahimci addininsu sai son zuciya sai gaddama sai kaza sai kaza da haka dai addinin musulunci addini ne wanda yake na Allah ne ba na dan adam bane ba ubangiji shi ke shar'antawa duk zafinka duk sanyinka abin da ya shar'anta a kansa ake tafiya zafin mai zafi baya canja addini sanyin mai sanyi baya canja addini Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka ubangiji ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun lalle waɗanda ba su yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba waɗannan su ne fasikai Allah madaukakin sarki ya tsare mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah farko mai tambaya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malan albarka ya ce don Allah malan ina son ƙarin bayani akan hadisin nan da wani mutum ya buƙaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura mashi aure da wata mata amma ba shi da sadaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi iltamis walau khataman min hadid ya rubuta amma da ɗan kurakurai yadda na faɗa shine daidai iltamis sai ce lau izir katimun yake nufi ko katimin mana dai bai yi alifi ba a ƙarshen mimun wanda asali kataman akwai alifin da tanwin kuma min hadidin shi kuma sai ya kawo alifi a can da fataha biyu a sama min hadidin ne wannan hadisi asalinsa yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin sahalu ibn sa'ad as-sa'idi sahalu ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa ya dace wata rana muna zaune da annabi sai ga wata mata ta zo sai ta ce ya rasulallahi inni wa nafsi laka ya ma'aikin Allah na ba ka kaina da kaina in kana so na ka aure ni domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wannan izinin idan mace taga tana son annabi sai ta zo ta gaya masa da ta gaya masa kuma in ya ga yana son ta to shikenan aure ya dauri sadaki kawai zai bata ba sai an je an faɗa a gidansu ba shi darajarsa da kimarsa a wajen Allah ta wuce sai ya zo neman aure gidanka sai dai in ya auri yarka kawai ya zo ya ce wani na auri yarka to kai kuma dole ne dai kai godiya shi kadai yake da wannan damar amma duk sarautar sarki duk mulkin mai mulki duk talaucin talaka idan ya ga yarsa sai ya je ya roƙe shi manzo Allah ne kadai kimarsa da darajarsa ta haka malamai suka ce saboda me saboda ai asalin abin da yasa ake neman waliyin mace a wajen aure dan kar a zalunce ta to shi annabi Allah ya tabbatar ba zai zalunci ba ba yadda zai yi san kai Sadaka da Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahaban nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankihaha sai ce khalisatan laka min dunil mu'minin da duk matar da ta ga annabi in dai tana son sa ta zo ta ce ta bashi kanta da kanta in annabi ya ga yana son ta Allah ya ce mun aura maka amma khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai muka yi wa haka banda sauran mu'minai to ita wannan baiwa Allah sai ta zo ta ce wa annabi ta bashi kanta manzo Allah ya daga kansa ya kalle ta sai ya sunkuyar da kai aka dade bai sake kallon ta ba sai sahabbai suka fahimci baya santa ashe kenan annabi yana da damar yayi zabi kada a ganka malam kana neman fara doguwa silinda a ce a malaman nan ma sun san ustazan nan ma ta san a kasar hausa akwai wani tunani sai budurwa ta zama gata nan gata nan ta tatsuniya sai a ce wannan ta malamai ce saboda shi malam dolo ne wanda kuma ba haka bane ba yadda kake jin kai ma dan duniya ne malam ma a duniya yake yadda kake son kyau malam ma yana son kyau wa yake kin kyau da haka maza Allah ya tsaya ya kalle ta da kyau da ya gabata masa ba sai ya kau da kai ya daɗe bai sake ɗaga kai ba ya kalle ta ba sai wannan sahabi ya fahimci cewa annabi fa baya buƙatar matan nan baya sha'awarta ba ta yi masa ba sai ya tashi ya ce ya rasulallah zawwijniha in lam yakul laka biha haja ya ma'aikin Allah ni auren min ita in kai baka so sai annabi ya ce da shi hal indaka min shay'in tusdiquha kana da abin da zaka bata sadaki sai ya ce mali illa izari haza ya ce ya ma'aikin Allah ban da komai sai wannan zanin nawa da ka gani a jikina sai dai mu tafi wajen tela a raba biyu ta ɗaura in ɗaura bi sai na ce a innaka in a atsaita ha izaraka jalasta wala izara laka yanzu idan aka je aka yanka wannan mayafin naka aka bata rabi aka baka rabi to ai an bata goma biyar bata gyaru ba kai kanka yanzu ba zai ishe ka ba ita kuma ba zai tsinka mata komai ba sai ce je ka dai iltamis shay'an ghayra hadha je ka nemo wani abu ba wannan ba sai aka ce a ruwayar falta masa walam yajid shay'an yaje ya nemo ya binciko amma bai samu komai ba sai zo ya ce ya Allah ban samu komai ba annabi ya ce sake zuwa ka binciko iltamis walau khataman min hadid je ka ka nemo ko da zoban bakin karfe ne ya je duba ko zoban bakin karfen ba a samu ba zoben bakin karfe shine abin da zaka ga galibi ya fi komai wulakantuwa cikin tarkace za ga a tarkacen tsofaffi ana samun sa zuban bakin karfe a wulakance a cikin kaya to ko shi saboda talauci a wancan lokacin mutum yana iya nema ya rasa mana bai da komai to a nan waɗanda suke kafa sukan kawo wannan hadisin sukan ce wannan hadisin hujja ne na sa zoben bakin karfe tunda annabi ya ce a je a nemo to amma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Adabu Zafa fi al mutahhara ya kawo hadisin yi magana yace cewa a je a nemo zobe ko na bakin karfe baya halatta sa zoben bakin karfe ba hujja bace an gane ko yace domin nan a babin sadaki ne babin sadaki kuwa abu ne wanda za ka ɗauka ka bayar ba wai wanda yake jikinka ba yanzu misali namiji zai iya siyan zoben zinare sarkar zinare duk ya aje a matsayin kadara amma zai saka ba zai sa ba kuma inda zai tashi aure zai iya bada shi sadaki ce na ba wa matata sadaki silan gwal kaza amma zai sa gwal yace to kaga wannan ba zai yi ba a kiyasi da wancan akan wannan da haka ya dan uwa na san kila wannan tunanin shi ya zo zuciyarka da yawa daga cikin dalibai ma wannan tunanin yakan zo zuciyarsa in an ce musu sa zo ban bakin karfi harama sai su tuno da wannan hadisin to ai annabi kuma ya ce a nemo ai sadaki amsa shine ba duk abin da ka bada sadaki ke nuna ya halatta ka amfana da shi ba akwai abin da mata za su yi amfana maza ba za su yi amfana ba akwai abin da da matan da mazan duk ba za su yi amfana ba suka ce a nan ko ita matar aka ɗauki zoben bakin karfin aka bata ba za ta saka ba daman ba sharaɗi ba ne dan an baki abu na sadaki sai kin sa namiji yana mallakar zinare ana iya bashi zinare kuma ba zai sa ba amma zai iya wani amfanin da shi an gane ko ta iya ajiyewa ta yi alfahari da shi watan wata rana wannan shine sadaki na abin nufi ba a dai aure ta ba sadaki ba da haka ya kamata mu fahimci wannan in shari'a ta ce kaza ta ce kaza to mu tsaya tsan mu fahimta kuma mu karanta maganganun magabata don su daɗa ɗora mu akan saiti duk yadda hankalinka da tunaninka ya kai da kaifi wajen gano abubuwa to su Allah madaukakin sarki yakan ba su hankali da tunani sama da namu kamar yadda daman abin shari'a ta nuna da halittar da ta gabace ka ta fita ka komai quality in tunani yau muke takama da shi iyayenmu da kakanninmu sun fi mu ballantana kuma maganar imani wanda shi imani shine uwa uban abin da ke haifarwa da mutum fahimtar gaskiya wanda ko shaka babu sun fi mu da haka dai wannan shine in kana neman karin bayani ka nemi littafin adabu zafaf zaka ga munakasha ta ilimi da Sheikhul Albani yayi Allah ya ji kansa da rahama dangane da wannan hadisin da kuma hadisin da ya hana sa zoben bakin karfe wasu malaman ma suka ce annabi ya ce masa ya je nemo ne duk da ya san ba zai samu ba domin ana iya cewa yaro je ka nemo abu an san ba zai samu ba irin a gwada hankalinsa annabi ya san ba zai samu ba ma'ana yana ya san cewa talaka ne na yankan wuka to a nan ne magana za ta zo akan cewa kenan talaka yana neman aure a bashi eh malamai suka ce in dai an san yana da sana'a sana'a daban kuma rashin kuɗi daban in dai yana da sana'a ya zo neman aure dole ku bashi amma bai da sana'a to ba a bashi komin kuɗinsa don in ya cinye kuma zai dawo ya durƙusa mutum ne gashi da miliyan goma amma fa bai da sana'a ki sadaka aka bashi yasa ta gaba yake ta cinyewa to ai za ta kare in ta kare me zai yi ya sake dawowa bara to kaga wannan ba za ka dauki yarinya ka bashi ba amma matukar mutum yana da sana'a to an san ana sa ran zai yi arziki dan ya kama hanyar arziki wannan kam sai ka daura masa aure da kakka in ya zo nema matukar ya cika sauran sharuɗa na addini da sauransu da haka shi wannan sahabi talaka ne bai da kuɗi amma kuma yana da sana'a shi yasa annabi ya bashi aure dan ya san yana da hanyar nema wanda duk mai nema kuma yana tare da samu wa alaikum assalam sana'a muke magana dan uwa a wannan bai da sana'a bai da sana'a mana shi yana jiran ne samun sana'a ne yanzu amma bai da sana'a karatu ba sana'a bane sai dai hanya ce zuwa ga sana'a musamman karatun duniya karatun rayuwa wannan karatu ne na sana'a amma dai yanzu babu sana'a ko ba haka ba yawwa mutumin da ya gama karatu bai samu aiki ba har yanzu bai da sana'a idan yayi sana'a ya samu sana'a shine aiki ko yaya aikin yake ba a raina masa in ya nemi aure sai a bashi eh wa salam za ta dakatar da azumi har sai ta samu lafiya matukar hakan zai iya cutar da ita ko ba zai cutar da ita ba dai mara lafiya an ba shi kuzarin ya sauke azumi sai ya warke sai ya dauka mace ce wai ta bari bayan kwana biyu ko uku jinin ta ya dauke ta komo sallah kuma tana azumi amma tana ganin jiri sai ta dakatar da azumi ta ci gaba da neman magani in ta warke daga baya kuma sai ta rama azumin mukan da ta sha Allah ya ba da lafiya mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya tambaya anan shine ni ne nake aiki a gidan mai a gidan mai amma yanzu na gane na bari saboda cutar da take ciki to yaya zan yi da wanda na cuta a da kuma a halin yanzu na daɗe yaya zan yi na tuba kuma haƙƙin mutanen ya zan biya kuma yanzu ya daɗe mana irin masu rage litan nan ko a gidan mai wanda suke ta cutar mu ka ba da kudin mai ka sai mai kaga ka ba da kudi mai yawa a ta hura ma iska lambobin banza su ta wucewa to Allah ya shirye mu ya shirye ka Allah ya karbi tuban mu ya karbi tuban ka wannan duk abin da kai ya riga ya wuce wanda kake iya gani cikin waɗanda ka taɓa yawa haka in ka ganshi sai ka ɗauki kuɗin sa ka bashi in kuma ka san inda zaka same shi wajibi ne ka neme shi ka ɗauki kuɗin sa ka bashi domin yana daga cikin sharaɗin tuba ga wanda ya ci haƙƙin mutane sai ya yi raddul mazalim ya mai musu da kayan su sannan Allah zai karba in kuma ba za ka gane su ba ko kuma ko ka gane su ba ka da abin biyan su malamai suka ce in dan ka da abin biyan su ne ka san inda suke in dai ka san inda suke to sai ka rubuta cewa suna ban ka bashi in ka mutu ma magadan ka za su gani sai su biya su idan kuwa kwata kwata har ka mutu baka samu ba ko baka gan su ba matukar kayi tuba tuba na gari ana sa ran Allah zai biya maka a taskarsa amma kai kuma wajibi ne yanzu ka dage da na filfili ka rinka yawan sadaka yawan sadaka domin Allah zai biya ka daga irin wannan taskar taka ta aikin alheri zai ɗauko ya biya to kaga in aka bincika kuma ba komai to akwai matsala sai ka yawaita sadaka duk wanda ya yawaita cutan mutane kuɗi yanzu ya zo ya tuba kuma ba sa nan to wannan kudin da ya sata na mutane sai ya yawaita sadaka da su ba wai shi ke da ladan sadaka ba mutanen da ya ce cuta za a rinka ɗiban wannan ladan ana kaiwa a lahira dole Allah zai sanar da su zai nuna ya tona maka asiri amma an sun zo shakakka sai Allah ce to ai na biya ku kuma a duba akawun ɗinku ba ku ga kaza kaza ya shigo ba ku ga alat ba da aka mun biya ku shikenan sai su kyale ka amma ka cuce su baka biya su ba sun mutu kuma baka yi aikin da aka yi musu alad ba kaga akwai rigima Allah kiyaye tambaya ta biyu yace hukuncin wanda ya samu mutum yana sallah sai ya bi shi akan magriba amma shi limamin sallar isha yake yi amma ya bi shi har aka gama to anan ya saba wa abin da malamai suka ce domin hukuncin ka bin mutum sai sallar ku ta zo ɗaya ɗan lokaci ɗaya kamar yadda wasu suka ce ko da ba ɗan lokaci ɗaya ba kuma hai'atta da adadin rakawoyinta ya zama iri ɗaya magariba raka'a uku ce isha kuma raka'a hudu ce an gane ko da haka wasu malamai suka ce ba a bi to amma da ya zama ka bi shi bisa ga kuskure ba laifi in ya idar in shi isha yake yi kai magariba kake kaga dole kai taka ta zama nafila ba ta yi ba in ya idan sai ka sake tunda yanzu ya kara maka raka a daya kuma daman baka da damar ka sallame kafin shi an kai raka uku ce to ni ne birki a nan ai ba zai yi ba dole sai ka bule ma to kaga lokacin kuma da kuka kara ka kai raka a hudu to kai kuma ka fita daga magariba da haka wannan bata yi ba a matsayin magariba sai dai dole ka zo daga baya ka yi magariba ka daban wannan ta zame maka nafila wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am akan yanayi na'am na fahimta idan akwai yanayin haka a salatul qawm na'am me kake so ka ce wannan shi ma sai ya withdraw to ai salatul khawfi hukuncin daban da salatul amni shi wancan yana da uzurin alkaw shi wannan me uzurin sa wannan ijtihadi ne na shehu Allah ya ji kansa da rahama amma dai ba a kiyasan zaman lafiya da kuma tashin hankali saboda asali illoli ne sun sha bamban yanayi ne sun sha bamban shi a halin tsoro ai akwai yanayin da sujada ma ba a yi ruku'un ma ba a yi a tsaye ake sallar wa in khiftum farijalan aw rukbanan amma a halin zaman lafiya zai yi ka kin sujada tayi sallar da aka ba a kiyasan abubuwa guda biyu asali akwai abin da malamai suke ce da shi in dai ba na tsammanin la'alla ko dan uwa kai ne baka fahimci abin da shi malam usaimin yake so ya faɗa ba sosai ina dai kyautata masa zato amma dai ƙa'ida ne a musulunci akwai abin da ake kira da suna kiyasi shi kuma kiyasi baya yiwa sai an samu tasawin illa illa ta zama iri daya wancan ma tsoro ne wannan ma tsoro ne amma wancan zaman lafiya ne wannan kuma tsoro ne shi yasa malamai suka yi wa imamu malik ca akan addade sadaki da rubu'u dina wannan rubu'u dina din da ake ta rubuta a matsayin sadaki mafi karancin sadaki a malikiya duk sauran malamai ba su yarda da imam malik ba suka ce saboda maganar rubu'u dinar a wajen yanke hannun sata ne shi kuma aure wajen jin daɗi ne ka haɗa yanke hannu da jin daɗi me ya kawo su me ya haɗin su domin shi kiyasin imam malik ya ce tunda ango nema yake ya mallaki wata gaba a jikin matarsa shine ya mallaki damar saduwa da ita wanda wannan wajen saduwar a matsayin gaba yake a jikinta yace to mi kiyasi da abin da ake yanke gaba barawo da shi sai mu sa mafi karancin sadaki shine wannan to kaga hadisin da muka karanta ɗazu kuma ya rusa wannan ko iltamiz walau khataban min hadid zoben bakin karfe ai bai kai rubu'u dinar ba ina ma da haka shi yasa malamai suka ce wannan hadisin hujja ce akan cewa sadaki bai da ƙasa bai da sama gwargwadon ikonka gwargwadon damarka kake bayar da sadaki duk da ba a son kuma gasa a cikinsa amma dai wannan kiyasin na cewa eh, sallar tsoro ma ana mata withdraw a ciki mu yi shi kan sallar zaman gida gaskiya wannan yana da rauni kwarai da gaske tunda wancan halin tsoro ne wannan kuma halin aminci ne illolin guda biyu sun sha bamban mm -hmm. na'am hmm. amma kuma bai yi sallah da liman ba bai samu jam'i ba duk uzurin da ya sa ka fita ka bar liman to ka bar jam'i hujja shi ne hadisin mu'azu ɗan jabal mu'azu ɗan jabal ya je ya yi wa mutanensa doguwar sallah ta magariba ko isha a raka a farko ya karance suratul raka a farko fa sai wanda daga cikin waɗanda suke bansa akwai wani lebura yi aiki ya gaji kawai sai withdraw ya fita amma da ya fita sai ya sake kabbara malamai suka ce saboda kana fita kafin liman sallar ka ta ɓaci yana daga cikin abubuwan da suke ɓata sallah ga mamu ya aikata ma wani rukuni kan limaminsa ba ma wai ya fita daga sallah ba yanzu da za ka yi ruku'u kan liman sallar ka ta ɓaci wannan ijma'i ne na malamai babu saɓani suka ce masu bin liman iri uku ne akwai wan liman sa'an liman kanin liman suka ce biyu ba su da sallah ɗaya ke da sallah waye mai sallah kanin liman kanin liman mai jiran sai liman yayi abu sannan yayi amma wan liman mai riga liman da sa'an liman mai yin tare da liman duk ba su da sallah riga liman rukuni ma bata sallah ne ballantana ka fita kai na yi nasa wallahu ta'ala ala wa alam yace assalamu alaikum Allah ya ba mu ladan ibada amin ya ce tambaya shine ya hukuncin mutumin da yake aiki da yana hana shi yin sallah a kan lokaci a cikin musulunci sai ya bar wannan aikin hukuncinsa kawai shine ya bar wannan aikin ya samu aikin da zai rinka yin sallah a kan lokaci domin sallah a kan lokaci shine abin da aka turo ka duniya don kai duk wani abin da ba wannan ba so ake ya taimaka maka wajen yin sallah akan lokaci in aikin kamfani kake yi ca akai kayi dan ya taimaka maka sallah domin dai Allah ya san sai ka ci kuma ita sallah dole sai an ci an koshi an natsa ke yin ta to sai baka damar kayi ayyukan da zaka samu abin da zaka ci dan ka sake samun natsuwar kai sallah to amma sai ya zama kuma ribar kafa tana sa ka rasa jari ko riba tana sa ka rasa uwar kuɗi wannan wannan irin abu ne ka yarda da wannan kasuwancin kasuwancin da kullum sai dai kai ciko babu riba kaga wannan hasara ce babu samu a cikinsa sai a bashi wai wasu sun ce ya haramta wasu kuma sun ce bai haramta ba ya abin yake abin da na ce ni ma ya haramta sai a samu wani wannan yace mala ana uhibbuka fillahi tambaya ta ita ce ahabbaka Allahu allazi ahabbtani lahu yace tambaya ta ita ce malam zan iya addu'a cikin sujada da husna ko to da Hausa ko dole ne sai da larabci in kuma ban iya ba to yaya kenan ai kai za a tambaya ba dole bane ba ga wanda bai iya larabci ba sai yayi addu'a da larabci amma wanda ya iya larabci to kuma makaruhi ne yayi addu'a ba da larabci ba haka shekul islam ibn taymiya ya faɗa ya ce wa tukrahu rutana rutana shine duk wani yare da ba larabci ba kamar yadda bature yake cewa me banakula ko duk wani yaren da ba turanci ba to shi ma shekul islam ibn taymiya ce ga wanda ya iya larabci makaruhi ne yayi addu'a ba da larabci ba wannan kuma shine magana mai karfi mai inganci ra'ayin jumhurin malamai ibn hazm ne kawai yace ba wani da larabci da yarbanci da hausa da fullanci duk yaran Allah ne kowanne kaga dama ka yi ko ka iya ka ƙi larabcin amma wannan maganar ba haka bace ba an yadda dukkan yare na Allah ne amma ya nuna larabci ya fi fifiko domin da ya tashi saukar da mafificin littafi sai ya zaɓi larabci kuma da kansa wa larabci kirari da cewa yare ne mai fasaha yare ne mai kunshe da bayani an gane ko bilisanin arabiyyin mubin yare ne na larabci mai kunshe da bayani da haka Allah ya fifita larabci akan sauran yarurruka da ya tashi turo fiyayyen annabawa sai ya turo shi balarabe kuma banda larabci bai iya wani yare ba a duniya manzala bai iya kowane yare ba a duniya sai larabci akwai maganganun da suke cewa a aljannan larabci za a yi yan wuta kuma indiyanci za a yi ba wanda ya faɗi wannan karka je ka haramta wa indiya yaran su a ko an yi indiyanci a wuta wannan baya nuna cewa kuma indiyanci yana da aibi ko an yi larabci a aljanna wannan kuma baya nuna cewa da wannan larabci ya fi sauran yarurruka ballantana kuma babu wani nassi da ya nuna cewa ga wani yare da za a yi magana da shi a wuta ko ga wani yare da za a yi magana da shi a aljanna duk wannan maganganun maganganu ne kawai na mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace akwai tambayoyin ku da kuka matsa a kansu musamman tambaya akan abin da ya shafi zakkar gidaje da filaye in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu masa bayani na musamman akwai takarda da wani bawan Allah Muhammad Tasiu da har lambobin wayarsa ya rubuta min na kira shi sau ɗaya amma bai ɗauka ba sai na kyale shi da haka na bibiyi takardunsa da kuma sauran abubuwa da bincike ya nuna min in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zan zo in yi bayani akan waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace na ji akwai sanarwa ko eh,